jiya ka fafata a gasar cin kofin european league wato wasan kasa da kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe wato quarter final a jiyan kungiyar kwallon kafa ta arsenal a kasar ingila ta lallasa csk moscow da kwallo 4 da daya dan wasan kungiyar kwallon kafa ta arsenal ramsu shi jefa kwallo a cikin minti tara da fara wasan daga bisani csk moscow ta rama a cikin minti 15 ta kafan dan wasan ta golovin bayan ana wasan cikin minti na 28 da 23 ne dan wasan kungiyar kwallon kafa ta arsenal lacazette ya samu bugun daga kai sai mai tsaron gida jefa ta a raga bayan haka a cikin minti na 28 rams ya sake samun damar jefa kwallo ta uku a ragar daga bisani a cikin minti na 35 kafin tafiya hutun rabin lokaci lacazette ya sake jefa kwallo ta hudu a ragar kungiyar kwallon kafa ta csk moscow a can kasar spain kuwa atlantico madrid ne ta samu nasara kan sporting da kwallo biyu da Neymar kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig a can jamus ta doke kungiyar kwallon kafa ta marcel da kwallo ɗaya mai ban haushi lazio a gida ta lallasa salzburg da kwallaye hudu da biyu za a dawo ci gaba da fafata a karo ta biyu na gasar ta european league wasan kusa da na karshe ranar 12 ga watan afrilun da muke ciki na shekara 2018 har ila yau a yanda a bangaren wasannin lig lig da ake fafatawa kuwa a yau za a dawo ci gaba da fafata a bangaren la liga mako na 31 inda kungiyar kwallon kafa ta di portugal a corona da misalin karfe 8 na yammaci za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta malaga a can kasar jamus kuwa bangaren bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan mako na 29 kungiyar kwallon kafa ta Hannover 96 za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta da Bremen su kuma da misalin karfe 7 da rabi na yammaci a agogon nigeria Nijar kamar da kasar chadi daga nan idan muka leƙa kasar faransa kuwa a bangaren ligue 1 na kasar faransa wasan mako na 32 a yau kungiyar kwallon kafa ta saint etienne za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci a agogon nigeria niger kamaru da ƙasar chad har ila yau da mu dawo bangaren nahiyar kasashen turai ko kuma da mu ci gaba da a nahiyar kasashen turai din inda za mu dawo bangaren kasar ingila a bangaren kasar ingila ko da mu lega kungiyar kwallon kafa ta manchester united din inda manchester united din ta ce tana da karfin gwiwa wajen sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta chelsea william akan kudi fan miliyan 30 domin ya maye mata gurbin dan wasan ta john mata in har ya bar kungiyar a karshen kakan wasan bana dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta liverpool emir chan dan shekara 24 da haihuwa zai tafi jinya har zuwa karshen kakan wasan ta bana don haka dan wasan ba zai samu damar zuwa gasar cin kofin Zakarin ko kuma cin kofin duniya da za a yi na shekara 2018 a can kasar rasha ba sakamakon ciwon baya da yake damun shi kungiyar kwallon kafa ta west ham kuwa ta ce tana shirye shiryenta wajen ɗauko kocin kungiyar kwallon kafa ta ibuj town mai suna makati domin ya maye mata gurbin kocin ta alin fadu wanda ya bar kungiyar a satin da ta gabata har ila yau da muka dawo tarayyar najeriya kuwa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta sufa igil a tarayyar najeriya wanda ya taka leda a kungiyar kwallon kafa ta arsenal na kasar ingila da inter milan kanu wanko ya karyata raɗe raɗin da ake yi da cewa zai tsaya takarar shugaban ƙasa a tarayyar najeriya shekara ta 2019 ɗan wasan kano ya yi amfani da wannan dama ne ya ce bi shaida wa jama'a cewa wannan wata aba ce wacce 'yan jarida suka yi amfani da shi na ɗaya ga watan april wato abin da ake kiransa april fool don haka shi bai da wata ra'ayi kan batun tsayawa takara ko kuma wata siyasa a yanzu don haka shi ya mai da hankalinsa ne bangaren zakulo 'yan wasa da inganta su musamman wasan kwallon kafa haka kuma ya mai da hankalinsa ne ta wajen kulawa da taimakawa waje masu fama da ciwon zuciya iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya